فتقوي إمام حسين أبو الفضل العباس عباس الفراس جنين مفسر كسر fita dan ya tsira da ruwa ya kai su kai nawa dan ya tsira ruwa ya kai wasu kai na ruwa suka dinga mai ruwan kibiya kan imam hussein abul fadalil abbas jinai nan mafan sarka ba da abbas nuna jarumta ya fita dan ya tsira da ruwa ya kai wasu kai da ruwa suka da Jinai nan mafansar ka sai ne ya ba. E, ya kashan bayan maulaya, e jikinsa ko ina kibiya ce shugaba, suka tsara hannaye. jini ya siyaye abbas ya faɗi kasi yana kiran imam hussein abul fadal abbas jinainan mafan sarga eh, ƙaba da rangafan sar imam hussein haka har bisilkan ruwan a nan ƙasa ya zuba suka tsara hannaye jini ya tsiyaye abbas ya faɗi ƙasi yana kiran imam hussein abin fada da abbas jinai nan mufan sarga kaba da ran gaban sai imam hussein sani rangume a bas cikin jini rungume a bas a cikin jini ya fashe da kuka yana sun gunta tarihi abbas ya ce ka bar kuka ya shugaba gari tunda na kira ka kuma a ka amsa mini an jima kadan idan kai kira waye zai amsa maka maulana imam hussein abul fadl abbas ya eh, ka ba da ran gaban sar imam hussein tas cikin jini ya fashe da kuka yana son kwantata mini abbas ya ce ka bar kuka ya shugaba gani tunda na kira ka kuma. لبس أنجمك دل رزاك كرام وعيد أمسامك مولى إمام حسين أبو الخليل أبا سوانا شهادة كيمين شيدا بنتا تنكا نايني أبا وسيدي أبا ومن تكمل بني هاشم أبا يا أبا إيدك أولي يا سوكو Allah da kisan sayyade Abbas mu ta kirje mai kuka mu tuno da shi Abbas alayka min ya abdalo salati ya Abbas na dan tana farwa da dukkanin yan mu'assasar Abbas na bar fadala ya Abbas kuma dan kalli bayan ka sani kai ne baka san ma a gurin abul fadala Abbasu garkuwa gurin sai dusan أبل فضل عباس أبل فضل عباس كركوا قرن سيدو سيد أبل ما كان نسيب حسين kai gurin Imam Hussein sai bayan kashe Abbasu har kai gurin Imam Hussein Abul Fadal Abbasu karkuwa gurin Sayyid Hussein Abul Fadal Abbasu karkuwa gurin Sayyid Hussein kai gurin imam Hussein sai bayan kashe Abbasu haka kai gurin imam Hussein abul fadal Abbasu karbuwa gurin sai Hussein abul fadal Abbasu tun a tasowar shi abul fadal Abbasu ne imam maulana Hussein abul fadal Abbasu الفضل عباس garkuwa gurin sai dosa abul fadar abbasu garkuwa gurin sai dosa abul fadar abbasu garkuwa gurin sai dosa ya sarki wuya na sa igiyar ya bai husaini ya sarki wuya na sa igiyar ya bai husaini abbasu a wata wajen abbasu a wajen akwai imam abul fadal abbasu ya zarge wuya na sa'idi yare ya bai husaini abbasu a wajen abul fadal abbasu abul fadala abbasa karbala kwarayya ya yi aiki jininsa ya bayar fansar da gurin mahaiki ya zaɓi shahada wajen kare ɗa ga mahaiki yayin da babu kwamanda makiya suka yi gurin imam hussein ya hussein abul fadala abbasu kowa gurin sai أبو الفضل العباس يا عباس الكرار دليلا مبنسلك كابا ترنك أبو الفضل العباس جارمي مجاهدي كيني قشن ين حسين سيدي ينغا كباب مي إساق سيدي duri Abbas Abbas Mai zunda baza akas Shidang Ali yone kuma kale Imam Hussain Abbas Abbas Abbas Karrar Tinayna mufansar Tinayna Abbas Abbas abbas shi dan aliyu ne kuma kanin imam hussein abbas karar jinai nan mubassar ka kiran abbas su kai na na kuwa abbas ya salata da ƙafarsa ya taka ya doshi faratu ganin imamu na hussein abu da ya taba da ran imam ya kashin da zuwa suka zara ta kumfa suka nufo shi garkuwa دنگتا عباس maza ya bar su kas har ya dangana furatu dan uwan imam Hussein Abdul Karim Abbas ya Abbas Jinai Abbas maza ya bar su kas har ya dangana furatu dan uwan imam Hussein Abdul Karim Abbas jami'an Eh, Akbar. suka kashe jariri suka zubi da jinin saba ma sai bu ya abbas eh, ku zo mu je karfin mabara'in sara akwai tsoro ranar da duk maƙiya Allah suka tattaro taro suka kare kashe alin manzo suka bayyana da tsoro tsarin kai eh, wannan bando ba wanda zai kai wannan أكثر يوم ما gane shi ko bara yin magana da su yan tanin foro wannan ai ba na su wannan na jasa su ba na ɗauka ba ba majalisa ba ne ba majalisa su ne shi sa ni da ba a a Abbas, Ya Abbas. Hey,

الدراسة الأدبية ماذا بالله أنا بقول شنو يا رب العالمين على كراسة القرآن ماذا قلب وبناته nanti akan diserahkan.

لا إله إلا الله

Time!